al'umman Jam'iyyar hidaya barkanmu da juma'a barkanmu da daidai wanga lokaci mun shigo mu karanto labarai na jam'iyya kafin haka tun jiya ana nan ana tashin hankali a kasar Benin bayan Allah a taya kasashenmu na Afirka da addu'a Allah ya kawo zaman lafiya bayan wannan wata bauya Allah kuma ta shigo tana bara addu'a cewa wata kanuwansu eh, ta bace kusan sati biyu uku kenan da ba ganta ba suna bara addu'a Allah ya mai da ita gida lami lafiya al'umman jam'iyyatul hidaya nan zuwa kwana biyu uku in akwai rai da lafiya mun shiga cikin watan nan na ramadan watan gafara watan alkur'ani watan da ake bada fiye da sauran watanni bayan Allah Allah muke rokan do ayyukan da za mu yi mu kasance cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata Allah ya ba mu ikon aikata su Ubangiji Allah ya nisantar da mu cikin kurakurai na cikin wannan wata da gabanin wannan wata da bayan wannan wata duka gaba daya al'umman jam'iyyatul hidayah wata ce nan na alkur'ani kadan da muka koya kada mu yi banza da su kadan da muka koya mu rayar da su a cikin wannan wata kadan da muka koya mu kasance muna maimaita su a cikin wannan wata sa'an kuma ga sanarwa daga malumanku suka ce insha Allahu al'ada ta jam'iyya shine dukkan watan ramadani saboda ayyukan da ke cikin da'iwa akan sayar da karatu da makamancinsu to amma wanga shekara jam'iyya tana bude amma za a ita koyar da mu askarai wayanda za mu ita maimaita su a cikin wannan wata hal wannan wata ya kare saboda shi insha Allahu albishirinku jam'iyya ba za ta kulle ba tare da ku muke tare da jama'a za mu kasance cikin wannan jam'iyya hal a kare ramadan insha Allah amma da askarai za a yi ta karantar da mu da nasihu insha Allah bayan haka musabaka mu ya kare shekaran jiya ma sun so turo muna natijai kuma insha Allah nan zuwa kwanuka kadan mu ma idan muka shirya su muka kare za mu fito da su ana ce da ku barkanku ya al'umman jam'iyya duk wayanda suka samu lokaci suka fito suka karanta ba don a ce ita ne farko ko na biyu ko na uku ba kawai fitowanki babban lada ke ciki Allah ya ba ku su kuma mun gode Allah ya saka muku da alkhairi insha Allah don mai koya abin da ya kama da kenan wata rana kima ki fito ki karanta wanda ya koyar da ki ta ji cewa abin da ta koyar da ki kima kin fito don ki jarraba ki nuna cewa kamar lalle abin da aka karantar da ki ya zauna miki mun gode Allah ya saka muku da alhairi shugabanmu na malumma wanda ke tafiya da mahajjata yana ba da labari wayanda ke suka ba da su a yi kokari a kawo saura don lokacin yana kuso to bayan haka kuma eh, muna gaida mu wanda suka bari wuraren da suke don mafi yawansu saudiya da kuwait da su qatar wayanga lokaci ana ba da hanya su koma gida da yawansu mun samu labari sun sauka gida muna fata sun hadu da iyalai su lami lafiya kuma allah fi da gajiya wayannan maluma muna ce da ku barkanku allah saka muku da alkhairi sa'annan maluman mu da ke gida da na europe duka jam'iyya yana gaida ku barkanku da wanga lokaci insha Allah jama'a nan za mu saya mu karanto kudaden da suka shiga hannunmu insha Allah ba da ta lokaci ba wata bawai Allah daga kasar itali ta da iro biyar Allah ya saka mata da yace a sa cikin iftar sa'im Allah ya saka mata da alkhairi wata kuma daga kasar wani bawan Allah kuma daga itali ya ba da iro 40 yace iro 20 na iftar sa'im ero ashirin kuma a sa cikin ayyuka na jam'iyya Allah saka mata da haini wata bawa Allah daga kasan Holland ita ma ta bada ero goma na iftaru sa'id wata kuma ta bada ero ashirin na azumi Allah saka ma dukkan su da alkhairi daga Ummu Yunus a kasar Madina Hadija Abakar ta ba da eh, riyal dari ta ce riyal hamsin na Ramadana riyal hamsin kuma taimako na malumma Allah ya saka mata da alkhairi godiya kuke yi eh, wurin da kuke samu Allah ya kuke samu kuke bada wanga kudade Allah mai da muku da dubban su insha Allah godiya muke yi tai ummu yahya ta ba da riyal dari biyu take riyal dari na ramadan riyal kuma dari na malumma ummu yahya Allah ya saka da alhairi Allah maida Allah maida miki da dubbansa insha Allah eh, daga ummu muhammad a kasar maka wayanda suka ba da kudi sara ummu musa ta ba da riyal eh, riyal dari ta ce riyal arba'in na maluma talatin na maka. talatin kuma na mota eh, e dai na zana shi yadda ka talatin in ma musabaka na ga musabaka ne to sa'an kuma riyali talatin kuma na mota Allah ya saka mata da alkhairi wurin da kika fidda Allah ya maida miki da dubbansa umma ali ta ba da riyali hamsin a sa mata cikin aika da masallaci kuma tana ka addu'a ni au ladan yake ga iyayenta gaba daya Allah ya mata haka umma ali Allah ya saka Allah ya saka miki da alhaini umma abdalla ta ba da riyal dari ta ce riyal hamsin na masallaci riyal hamsin kuma a sa mata cikin ayyukan rijiya umma abdalla Allah ya saka miki da alhaini Allah mai da miki da dubbansa qala suwaida ta ba da riyal goma sha biyu ya ce a sa cikin ayyuka na masallaci Allah ya saka mata da alhaini fauzi ta ba da riyal dari ta ce riyal 16 a sacika aikin rijiya riyal 20 kuma eh, na ciyarwa na ramadan goma sha biyar na masallaci riyal biyar taimako na malumma allah ya saka mata da alhairi idan muka koma ta'if wani suka ba da kudi a wurin hajjiya halima muna gaida dukanku ku da ya allah ya saka muku da alhairi aisha yola kamar kullum wanga ba ya Allah ta sake bada riyal dari take riyal hamsin na malumma riyal talatin na ramadan riyal ashirin na marayu Allah saka ma Aisha yola da alhaidi Umma Abbas ta bada riyal dari take riyal hamsin na malumma riyal talatin na mota bashin motar da ke kan al'umma eh, jam'iyya wannan mota a yau haka an kare komai fashe kika ce wani aikin e, abin ga kadange ya saura insha Allah nan zuwa sati e, ina fata za ku ga bota tare da wanda kenan yana aiki gaba da insha Allah ta bada riyal talatin ya ce bashin mota sa'an nan kuma riyal ashirin na ciyarwar ramadan Allah saka mata da alhaili umma aish ita ma ta ba da riyal dari ta ce riyal talatin na maluma riyal talatin na ramadan riyal ashirin na mota riyal ashirin ayyukan na jam'iyya ina fata haka ne to Allah saka ma ummu Aisha da alhairi wurin da kika fidda Allah mai da miki da dubbansa sa'an kuma tana bukatan addu'a Allah ya biya bukatan ta duk abin da take kamna na alheri Allah mata wanda kuma take gudu Allah ka fishe ta jama'a Allah ya saka ma wayannan bayi eh, eh, wayanda suka bada wanka ce muku Allah saka musu da alhayi Khadija Talab ta bada riyal dari tace riyal 30 na maluma 50 na Ramadan 20 na mota Allah saka ma Khadija da alhayi Rukayya Bakar ta bada riyal 80 tace riyal 30 na maluma riyal 50 kuma na Ramadan Allah saka mata da alhayi Bilkis Sa'd ta ba da riyal 60 ta ce ashirin na malumma ashirin kuma na mota ashirin na ramadan barakallahu fi Allah ya saka muku da lahayi maryam tahir ta ba da riyal 50 ashirin na malumma ashirin na ramadan goma na mota Allah ya saka muku da lahayi fatima umma abdurrahman ta ba da riyal 50 ashirin na malumma ashirin na ramadan goma na mota Allah ya saka miki da alhairi Fatima sabuwa ta ba da riyal talatin goma na maluma, goma na Ramadan goma na mota Allah ya saka miki da alhairi Hajja Halima don kanta ta ba da riyal hamsin tace ashirin na maluma, ashirin na Ramadan goma na mota Allah ya biya ku Allah ya saka muku da alhairi wayanda suka ba da kudi ta sefa wadda bawa Allah ya ba da Eh, dubu uku na sefa Allah ya saka mai da alhairi na ciyarwa na Ramadan wani bawa Allah kuma daga kasan almai Muhammad kenan Allah ya saka mai da alhairi ya ba da dubu goma na sefa ciyarwa na Ramadan Allah ya saka mai da alhairi daga kasar Burkina Faso wata bawa Allah ta ba da shinkafa bugu daya wani bawa Allah kuma ya ba da sefa dubu goma dukansu ya kai hannu mu Allah ya saka musu da alkhairi ciyarwa na Ramadan wani bawa Allah daga kasar Almaniya Germany kenan ya ba da dubu talatin dubu goma na Ramadan dubu goma kuma na mota dubu goma a kema malamin mu da ya koma ga Allah kwanakin baya a kema iyali su su yi Ramadana da shi Allah ya saka ma wanga bawa Allah da alkhairi eh a duba marayi da shi kenan Allah saka mai da alhai jama'a kudaden da suka shiga hannun shi muka kira muku ga wayanda suka bada da wayanda ba su bada ba watannan halwa yau yana bukatan taimakon ku bayan Allah a taimaka a taimaka khasatan a cikin wanga kwanakin da muke a cikin watan gan da zamu shiga insha Allah nan muka zo da karshen labarin mu kamar yadda muka gaya muku nan zuwa kwanuka kadan insha Allah za mu fito muku da natijan ku na musabaka sa'an kuma ku sani a cikin ramadani za a ci gaba ana karantar da mu askarai insha Allahu eh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu